dan adam da kuɗi. Masu wurare barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin kasuwa a kai maki dole wanda ni awwal yau ke gabatarwa daga nan sashen hausa na arafai a cikin shirin za mu diba kasuwar manoman shinkafa 'yar najeriya inda wasu 'yan kasar da dama suka kashe kudade wajen gina kamfanin sarrafa shinkafar domin wadatuwarta a kasar Shin ko shinkafar za ta yi sauƙi diba da yadda aka yi nomanta sosai a bana? Idan dai masu rare ba ku manta ba, sashen Hausa na Arafa ya taɓa zantawa da injiniya na Zifi Ilyas. wanda Allah ya ba fasahar kera injinan aikin sarrafa shinkafa a Najeriya. yanzu mutane da dama a sassa daban-daban ne a najeriya suka amfana da fasaharsa musamman masu sha'awar noman shinkafa da sarrafa ta na tattauna da injiniya nazifi ilyas shin koya yawan adadin mutanen da suka buƙaci ya kera masu injinan sarrafa shinkafar kai kai kai kai a yanzu daga wani lokacin ina ganin akalla na iya kawo like uh, kusan tan dubu na shinkafa kullum da irin wannan systems a wurare daban-daban na Najeriya suna aiki. Wato kana nufin kayi irin waɗannan injunan na sarrafa shinkafan a sassan Najeriya? Na, eh kun kai a ƙalla dai wurare sun kai kama hamsin. Kai, ashe ka samu kuɗi. <laughs> An dai samu abu da aka samu, duk da yanzu ake kokari a sani, so eh. ba wani abu ba wani dogon buri ake sakawa ba. Eh. kamar yanzu irin wanda ka ya zamfara na ga babba ne misali shi a kamar nawa ake yin shi kakan wannan karami ne hmm. eh na zamfaran karami ne karami ne gaskiya ya dangana kuma kaga ari kala kala ne wani zai ce maka za a yi masa abu busarwa karami wani ya ce za a yi masa gaici ya dangana zai da abin da mutum ke so to kamar tun da ka fara yin wannan ba a taba kiran ka aka ce akwai matsala ba ai babu alaji hmm. wallahi babu duk inda muka je muka kafa shi muka gaba shi kenan yanzu maganar da ake har ma mun samu haɗin gwiwa da jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria hmm. wajen tallafawa waɗanda rayuwa suke da irin waɗannan abubuwan gyara da kuma bincike saboda inganta shi zuwa nan gaba. Na kai ziyara ɗaya daga cikin kamfanonin na aikin sarrafa shinkafar a garin Gusau da injiniya na zifiya kera. Usman shine injiniyan da ke kula da injinin casar shinkafar a kamfanin Sani Gwamna Mayanci wanda Nazifin ya kera. Kamar da farko ya sunan wannan wurin da na ga an aza tukunya sannan kamar ana gwama itace a ƙasa. sunan ta ita wannan muna ce mata bola. Bola aiki ne take mana kuma shine muna muna sa mata ruwa. Muna tafasa ruwan zafi. Wato nan wuri ne na kamar tafasa ruwan zafi da za ku yi gumin shinkafa da za mu yi gumin shinkafa kuna gwama shinkafa ne da ruwan zafi a'a shi anan muna dafa ka ruwan zafi ne wannan tururin suracen kenan to shine muna amfani da shi a cikin tankunan wato akwai inda aka juna tururin inda yake tafiya na'am ga five wannan five da kake gani eh. to shine ta nan steam din yake tafiya hmm. aga shine zagaya ta haka aga connection dinsa ya zagaya to shine har ya kai wajen wasu tukane ga su can da yawa na gani na'am shine kai can da kake gani hmm. yanzu wannan shine mataki na farko to wanne ne na biyu shi wancan tankunan da kake gani ne hmm. to ga hmm. jama'a ok lalle wannan injinin nika ne so wannan shine wurin nika din ko wannan shine wurin nika eh, wannan shine elevator na farko ok shi zai ja shinkafa shine elevator na farko na'am za mu sa a nan shi kuma zai dauka zai ba mu wannan mashin din wannan mashin din aiki wannan mashin Shi ne distona yana cire tsakuwa wato na lura kusan mataki hudu ne a nan wuri na mataki hudu eh. zuwa biyar ma kenan to ko an fara cin gajiyar kamfanin sarrafa shinkafar wanda shine na farko a jihar Zamfara Suraja Ismaila shine manajan kamfanin na gwamnati a wala gaskiya alhamdulillah don abun da yake nan a aikin duk da yake farawa ne kuma kamar yadda ka dan zagaya ka ga wasu wurare ma ka ga ana kan aiki to aikin da muke na farawan alhamdulillah kullum tana biyan kuɗin sabulu saboda mutanen da muke hulɗa su zuwa sayan shinkafan wurinmu to alhamdulillah za ka ga sun ga abun ya musu kyau sosan gaske kuma buƙatar da suke da ita na son shinkafan kuma ya musu daidai da suke so kamar misali yanzu ma'aikaci nawa ke aiki a nan eh to aiki ne ba na mutum ɗaya ba eh, a lokacin farawa yanzu dai allah akwai kusan mutum goma sha biyar da suke aiki a nan yanzu to na tattauna da sani gwamna wanda shine shugaban kamfanin kuma ya shaida min cewa hirar da sashen hausa na arafa ya yi ne da nazifi ya ja ra'ayinsa har ya kafa kamfanin to wayannan kamfuna duk daga gida ne ah, in baka manta ba akwai wani mutumin kano wani yaro nazifi wanda kuka yi hira da shi a wannan gidan rediyo naku ta nan ne na samu haɗuwa da shi wannan injiniya din kuma muka yi daga nan na fara jin labarin shi sai na nemi hanyar da za mu haɗu da shi kuma muka haɗu da shi a kano na je na ga ainihin abubuwan da ya magana ga wannan gidan rediyo naku sai abin ya bani sha'awa sai na ce nima ina son ya zo ya haɗa min wani a nan zamfara kamar to yanzu ya aikin yake misali ka fara ne koko za ka fara na fara wannan aiki tun kamin azumi kuma alhamdulillahi mm. akwai ci gaba kwarai da gaske kuma muna samun kasuwa kwarai da gaske domin duk wanda ya yi amfani da shinkafa gobe zai dawo kamar wace irin shinkafa ce kake eh, sarrafawa daga eh, wadda ake noma a zamfara koko dai kowace ka samu mafi yawanci wadda ake noma a zamfara ne da kyau hmm. da kuma eh, katsina to ya kasuwa yanzu to alhamdulillah muna samun kasuwa kwarai da gaske yanzu a rana kakan sarrafa shinkafa kamar buhu nawa a rana mukan sarrafa buhu 150 zuwa 200 amma a nawa kake sayar da buhu ina sai da shi dubu goma sha shida da ɗari biyar dubu goma sha shida. amma kana ganin ya yi sauki haka eh dubu ana kukan cewa shinkafar ta gida ta yi tsada ai buhun da ake sowa na talan dubu sha takwas suke sai da shi sha takwas da ɗari biyar kuma bai kai cikan namu ba duk wanda an ka auna ba zai kai mudu goma sha takwas zuwa sha tara ba da namu ke yi kana ganin kyawu kuma kila za a fita tamu ta haikyau kyau domin tamu ba ta da wani sanadari da ake sa mata su kuma waɗannan tana da sanadari wata ma za ka ga ta shekara goma sha wani abu kamin a kawo ta najeriya wata ko da za a kawo ta ma ta rube ya ma ba ganin kun sassauta farashin kila za ta fi saurin shiga ai yanzu kaga tun da damana ta damana ta kai dole farashi zai sauka kaga inda bambancin ta tamu take kenan to wani kalubale dai shine yadda kamfanonin za su bi tsarin da ya dace da bin ka'idoji da dokokin samar da kayan abinci a najeriya hakan ya sa na tambayi shugaban kungiyar masu kamfanonin aikin sarrafa shinkafa na najeriya peter dama shin ko sabbin waɗanda suka shigo harkar suna yin rijista da su kuwa eh wayansu sun yi wayansu ba su yi ba wadda kuwa suka yi mun ga musu cewa muna da standard hmm. standard namu shine dole su samu standard da nafdac su samu standard son eh, mun ce dole ne su samu wayannan standards din domin da akwai waɗannan da muka yi wannan taro a kano hmm. mutane da yawa sun zo wadda suke so su rajista da kungiyar namu muka gaya musu cewa lele lele sai sun hadu da sai sun samu wannan standard din hmm. in ba haka ba gaskiya zai mana wuya hmm. da za mu karbe su mu yi na'am da su a cikin asa members To ka gani idan har ba su samu waɗancan rijista ɗin ba ƙila za su iya kashe muku kasuwa tunda kayansu za su shiga kasuwa? Ba za su kashe mana kasuwa ba. Mun ɗan sa ɗan wata mataki wadda muka ce za mu yi mu ma mu yi ƙoƙari mu taimaka musu. Taimaka musu a kanya mun ce to kamar idan kana nan kai kankanin mai yin shinkafa ne kana iya ɗo shinkafanka ka kawo babban factory wanda ya yi mitin standards a maka milin an baka ka fitar da shi ka je ka sayar abinka. Hmm. Yadda dai mutane suka rungumi noma a yanzu ana fatar abinci zai wadatu a Najeriya. Amma ko farashin shinkafa zai sauka musamman diba da yadda aka yi noman shinkafar a daminar bana? Na tattauna da shugaban manoman shinkafa na jihar Kano. ai yanzu ma maganar da ake wato kudin shinkafa in ka duba ya sauka. shinkafa ta kai wato ita shashirarta wacce wato ba a gyara ta ba ta kai a 'yan watanni da suka wuce ta kai har dubu goma sha hudu to amma yanzu magana da ake yi kaga shinkafa ta dawo dubu takwas dubu takwas da ɗari biyar wato ni ina maka maganar shashera kenan wacce ba a yi wato ba a sarrafa ta ba tsakanin ɗan adam Kuma saurari a nan zan dakata a cikin shirin sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin sashen Hausa na arfani ni awwal yauki muna fata alheri.